ce kasar India ta lallasa kasar Kenya da kwallo uku da nema a wasannin sada zumunci da ake yi na kasa da kasa. Har ila kasar Armenia sun ta can jaras babu ce tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Moldova. Sabiya ta sha kashi a hannun Chile da kwallo daya mai ban haushi. Morocco ta doke Slovakia da kwallo Slovakia da kwallo biyu da ɗaya. Kasar Italy kuwa sun can jaras daya da daya tsakanin su da Netherlands. A yau za a ci gabar fafatawa inda kasar Rasha za su fafata da Latvia. ita ko kungiyar kwallon kafa ta kazakhstan za su fafata ne da azerbaijan lithuania za su fafata da latvia sai romania za su fafata da finland kasar luxembourg ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar georgia inda za a fara wasan tun daga misalin karfe uku na rana har zuwa karfe bakwai na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar chad har ila idan muka leka kasar england inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta swansea city na kasar england kungiyar kwallon kafa ta swansea city ne tana shirin nada graham futa dan shekara 43 da haihuwa a matsayin sabon kocin club din tare da mataimakinsa bili. wadda za su maye gurbin tsohon kocin da carlos cabajal wanda ya kai wa kungiyar gasar kasa da premier league wato inda suka tafi relegation a bana a can kasar ingila har ila yau muna nan kasar england ne inda kocin kungiyar kwallon kafa ta tottenham mario pochettino ya yi watsi da tayin da kungiyar kwallon kafa ta real madrid take yi masa na ya kasance mata sabon koci a kungiyar domin ya maye mata gurbin zanadin zidan wadda ya ajiye aikinsa a kungiyar a satin da ta gabata pochettino ya ce babban dalilinsa da yake amincewa da wannan bukata ta kungiyar ta kwallon kafa ta real madrid din shine ya fi son a duk inda ya samu kansa ya kasance mai cin gashin kansa inda ya bayyana cewa ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ba za ta taɓa amincewa da ya kasance a lokacin da yake mai horar da ƙungiyar ya zama mai cin gashin kansa ba tare da ta sa masa baki ba ya abin da ya waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.